malamin ne ah, ba shi ne wani turan wani kasa din albani ba Allah ji kansa wai yana zaune ne ko yana karanta ne sai wani kwamishinan yan sanda suka taba ko a Kaduna ne sai ya ce masa ka zo ina neman ka wa albani sai ce yi haka ni kanin ubanka ne haka ka zo ina kana neman ni kanin ubanka ne nace in kai yace in kai kana shugabancin yan sanda ni na shugabancin al'umma ne kawo kawo ka ce zo ya ce sai hankali sai ya tashi ya haka ya tashi haka ne mana ya ce a ina kira ka ne in baka shawara in baka shawara kuma yana zo ya ce ta shawara kwanzartar su ne an biya ka biya ne tunda shawara kake so in baka yadda ka tafi da mulkin ka kawai sai albani ajiye waya ta yi ba mutunci ma kawai ka kira mana muka ce zo ofis ɗinka ya baka shawara kai baka zo gidansa ba kai baka mutunta shi ba kawai ka ce wai ya zo albani ce ni kanin ubanka ne ko ba ka bane ga kasa din gashi nan kuna son tura mu gashi na waya ta abin da ya faɗa kin nace wani abu sai su albani ba tsoro ba shakka kuma wallahi ko yawancin kaza malamin su suke zuwa darajar su ana faɗa da dan rawani su gugu kuma ya kena irin yana rabi na gani ba aiki kake masa ba karkashin sa ba albani yace in nayi laifi ne ka zo kai arsin dina doka ta baka wannan amma ba laifi ne ba haka kawai ka ce ka zo albani na neman ka ofis dina yace ni kanin ubanka ne da zaka kira ni da wani lokacin laifin malamai ne ina laifi zo kama ni amma kuma kai kake neman shawara consultancy kuma ni da ta son zo office da ne ko saboda malaman addini